وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا تكون كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة da karatu daga kan hadisi na 434 insha Allah littafin bulugul maram min adillatul ahkam na al-imam Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani wanda ya rasu hijira tana da shekara 852 shekararsa 584 rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala wannan darasi yana karantar da mu wani sashi na hukunce-hukuncen limancin sallah babu ahkami imamati salati wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda fi qissati salati rasulillahi bin nasi game da labarin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa mutane aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba da labari game da sallar da manzon Allah ya yi wa mutane wa huwa maribun alhali yana rashin lafiya Ƙalas aisha ta ce faja'a annabi sallallahu alaihi wasallam yazo masallaci hatta jalasa an yasari abi bakrin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci sayyiduna abubakar yana limanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ta hagun sayyiduna abubakar an ya tsari abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ta hagun sayyiduna abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda manzon Allah yana ta dama sayyiduna abubakar yana hagu mutane kuma sun yi saho a masallaci a bayansu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama liman ya karbi limanci wajen sayyiduna abubakar fa kana yusalli bin nasi jalisan sayyiduna abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla yana wa mutane salla a zaune fa kana yusalli bin nasi jalisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa mutane sallah a zaune wa abubakarin qa'iman shi sayyidina abubakar shi kuma yana tsaye yaqtadi abubakarin bi salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina abubakar yana koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nasu bi salati abubakarin kuma mutane suna kwaikwayon sallar sayyidina abubakar muttafaqun alayh hadisin rawahu al-imam al-bukhari fi bab ar-rajul bil imam wa ya'tamu an-nas bil ma'mum al-imam ya kawo hadisin nan babin da al-imam ya saka hadisin yayi masa suna babu ar-rajul ar bil imam mutum yana koyi da wa ya tammun nasu bil mutane kuma suna koyi da mamu hadisi na 713 wannan lafazin da ya zo a cikin bulugul maram riwaya ce ta al-imam al-bukhari a cikin sahihu muslim kitabu salati babu istiflafil imam idza araba lahu uzrun hadisin yana sahihu muslim hadisi na 413 an ubaidillah bin abdullah ubaidullah qala yace dakaltu ala aisha na shiga wajen aisha fakuntu laha sai na ce mata ala tuhaddisi ni an marabi rasulillah shin ba za ki ba da labari ba game da jinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar da annabi ya yi da ya kai shi wajen aisha shi ne ta ba shi labarin jinyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda ne saboda rayuwar manzon Allah baki ɗayanta abin koyi baki ɗaya rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne ga musulmi a don haka yasa yake son ya samu labari cikakke game da jinyar da manzon Allah ya tsawon kwanaki goma sha uku domin jinyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cutarsa ta ajali wato rashin lafiya na ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda ya rasu a cikinsa ya yi jinya ne tsawon kwanaki goma sha uku wannan yana cikin littafan tarihi kamar asiratun nabawiyya mujallar na hudu shafi na 462 annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinya tsawon kwanaki waɗannan kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinya a cikinsu za a iya samun darasi za a iya samun darasi za a koyi sunnoni da dama game da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu ayyuka a lokacin da yake jinya a lokacin da yake rashin lafiya qalat aisha tace bala zan baka labari wannan riwaya ce ta al-imam muslim saqulan nabi sallallahu alaihi wasallam aisha tace jiki yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi jiki ya masa nauyi wato abinda take nufi ba wai a farkon jinyar annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya daina zuwa bada sallah sai da lokacin da jikinsa ya masa nauyi ba zai iya fita ya ba da sallah faqala lokacin da jiki ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa nauyi ya musu tambaya su iyalin gidansa asallan nasu shi mutane sun yi sallah kuwa kaga wannan ya gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga suna bai sani ba shin mutane sun yi sallah ko ko su yi sallah ba kunna la muka ce su yi sallah ba wa hum yankazirunaka ya rasulullah su sahabbai ga suna a masallaci suna jiran ka fito kala sai manzon Allah ya ce da uli ma an fil mikbaf ku zuba ne ruwa a cikin kwatanniya shine almirkala ku sa ne ruwa a cikin kwatanniya babban tukunya fa fa'alna muka zuba masa ruwa fa sala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka ثم ذهب لينوء النبي صلى الله عليه ya يا ينقرا ya yi ƙoƙarin ya yunkura yan haba bi jahdin wa mashakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin ya yunkura da wahala da tsananin gajiya wanda ke tare da shi saboda jinyar da ya fama da ita fa ugmiya alaihi sai ya suma aisha ta ce sun ma'afaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya farfado daga baya faƙala sai ya sake tambaya a sallon nasu shi mutane sun yi sallan nan kuwa kulna muka ce la wa hum yantaziru na ka ya rasulullah mutane ba su yi sallah ba ga sunan suna nan suna jiranka. ka faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba'u li ma'an fil mihbab ku zuba ne ruwa a cikin kwatanni fa fa'alna muka sake zuba masa ruwa ba su ta sala yayi wanka kuma zahaba da yanu'a wa ugmiya alai. ya sake tafiya da yunkurin ya miƙe sai su ma ta mamaye shi sun ma afaka daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya farfado fa kala ya sake tambaya karo na uku asallan nasu shin mutane sun yi sallah kullum muka ce la wa hum yantazirunaka ya rasulullah mutane suna nan har yanzu dai suna jiran ka fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba uli ma an fil mikhbab manzon Allah ya ce ku zuba mai ruwa cikin kwatanni fa fa'alna fa sala muka sake zuba masa ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka thumma zahaba li yanu fa ughmi alaihi ya sake yunkuri ya miƙe sai su mata ta kama shi kaga ya faru da shi karo thumma afaqa ya farfado fa kada ya sake tambaya afallan nasu mutane sun yi sallah fa kunna muka ce la wa hum yantazirunaka ya rasulullah mutane na nan har yanzu suna jiran ka qalat aisha ta ce wannan su ukufun fil masjid mutane kuwa suna nan alizimce wato sun lizince masallaci suna zaune yantaziruna rasulullah suna jiran zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam li salatil isha al akhirah sallar dare ta karshe wato ita ce sallar isha abin ya auku ne a sallar isha قال تجي فأرسل رسول الله إلى أبي بكر sai manzon Allah ya aika mu sayyidina abubakar an yi salli bin nasi wa mutane sallah saboda ya kasa kaga ya yunkura ya suma ya kuma yunkurawa ya suma har karo saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ba zai iya tashi ya je masallaci ya ba da sallah kafin nan ya aika masa ibn abubakar ya ba wa mutane sallah fa atahu ar-rasul dan sako ya iso ga sayyidina abubakar fa sai ce inna rasulullahi ya amuruka an tusalli bin nas manzon Allah yana maka umarni kai wa mutane sallah fa qala sayyidina abubakar wa kana rajulan raqiqan aisha ita ke bada labari babanta sayyidina abubakar ya kasance mutum ne wanda ke da taushin zuciya abu kadan sai ya fashe sai ya sashi kuka ibn abubakar ya ce ya umar salli bin nasi ya kai umar ka tashi kai wa mutane sallah saboda sai ibn abubakar ya san rauninsa قال Umar sai sai Umar ya ce an ta a anta ahqqu bizalika kai ne kafi cancanta saboda kai ne mai sako ya ayyana Aisha Allah ya kara mata yarda tace qalat fa salla bihim abubakar tilkal ayyam sai sai na abubakar yawa mutane salla a waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki wato qabla wafati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin rasuwar manzon Allah kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake zuwa ya ba da sallah kamar yadda ya saba ba ana cewa daga ranar alhamis ne zuwa ranar litinin ranar litinin bayan sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu daga ranar alhamis sallar isha'i din nan zuwa ranar litinin sai na abubakar yake wa mutane sallah ana cewa fa salla bihim abubakar tilkal ayyam akwai sabanin adadin kwanaki wajen malaman tarihi sai dai wannan shine mafi inganci sai na abubakar shi ya dinga ba da sallah har dai zuwa rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce kuma inna rasulullah wajada min nafsihi khiffa ana nan kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai manzon Allah ya samu sassauci ma jikinsa wato ya dan samu sauki ma jikinsa tunda manzon Allah ya dan samu sauki fa kharaja bayna rajulayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a tsakanin mutane guda biyu tsakanin mutane guda biyu al-abbas babbansa da kuma sayyidina ali bin abi talib li salati buhri sallar azhar wannan ya auku ne a sallar azhar wa abubakar yusalli bin nasi sayyidina abubakar yana wa mutane sallah falamma ra'ahu abubakar lokacin da sayyidina abubakar ya hangi manzon Allah ya taho sahaba ne ya ta'akhkhar sai ya yi ƙoƙarin ya ja baya saboda manzan Allah ya taho shi zai ci gaba da bada da sallah fa'au ma'a ilaihin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ta'akhar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara shine au ma'a ilaihi a shara ila abi bakarin yayi masa na abubakar ishara Allah ya ta'akhar kada sai na abubakar ya ja baya ya tsaya inda yake ba da sallah din nan wa qala lahumu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane biyu din nan da suke rike da shi ajlisani ila jambihi ku zaunar da ni a gefansa fa ajlasahu ila jambi abi bakr suka zaunar da shi a gefan sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda wa kana abubakar yusalli wa huwa qa'imun sayyidina abubakar yana sallah a tsaye bi salatin nabi yana koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam Wannasu su yi sallu na bi salati abubakarin mutane suna koyi da sallar sayyidina abubakar wannan biyu sallallahu alaihi wasallam ka'idu shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wannan hadisin riwayar al'imam muslim kage ta fi zuwa da tsawo amma ibn hajar ya kawo hadisin al'imam bukhari a cikin bulogun mara wannan matsala ta samu sabanin fahimta wato idan liman ya yi sallah a zaune shin mamu za su yi sallah a tsaye shi da ya auku shi da ya auku lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho masallaci ya tarar da sai na abubakar yana mutane sallah ta azhar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi limanci yana sallah a zaune sai na abubakar yana tsaye mutane suna tsaye abin da ya sa aka samu sabani game da hukuncin liman yana sallah a zaune mamu suna yi a tsaye saboda gashi ya auku gashi ya auku hadisi ya inganta mutafakun alai to amma kada mu manta a baya mun karanta hadisi mun karanta hadisi na 430 a littafin Gulubun maram hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce. wa'iza idza salla qa'iman wa sallu qiyama idan liman ya yi salla a tsaye ku yi salla a tsaye wa'iza idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in sai ku idan liman ya salla a zaune sai ku ma ku yi salla a zaune dukkan kaga an sami umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai idan liman ya yi sallah a tsaye su yi sallah a tsaye idan liman ya yi sallah a zaune su yi sallah a zaune baki daya to ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga abin da manzon Allah ya aikata a lokacin da yake jinya kaga kamar hadisan suna karo da juna wannan dalilin yasa aka samu sabani tsakanin masabobi fahimta ta farko ita ce aiki da hadisin Abu Hurairah wanda bayanin sai ya gabata hadisin 430 ayi aiki da wancan hadisi me dalili saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam umarni annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi idan liman yayi sallah a tsaye idan sallal imamu qa'iman fa sallu qiyaman idan liman yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye wa idan salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in ku yi sallah a zaune baki ɗayan ku idan aka wayi gari liman yana sallah a zaune tunda umarni ne ya kamata a gabatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wa wasallam akan aikinsa saboda umarnin manzon Allah yana gaba da aikinsa domin aikinsa yana iya zama kususiya amma umarninsa dole ne a ɗauka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da umarni umarninsa yana gaba da aikinsa wannan shi ne fahimta na farko in ka duba littafai eh, masu sharhin hadisi kamar tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi mujallar na biyu shafi na 293 da nailul awtar musamman na yau al'adar al'imamu shaukani ya yi bayani yana cikin abuwa ce wa sifatul imama eh, mujalla na uku shafiyan 203 yana cewa wakadista dalla bil ahadithun mazkura fil bab alqa'ilu na innal ma'mum yutabi'u al imama fi salati qa'idan idan liman ya zauna ana sallah liman ya zauna wajibi ne ma musu zauna gaba ɗayansu wa illam yakun al-ma'mum ma'zuran da su ma mu ba su da uzuri shi liman ya samu uzuri don haka yasa ya zauna lokacin da ake sallah ana cikin sallah liman sai ya zauna saboda uzuri ya same shi kai ma mu ba lafiyar ka kalau ba ka da wani uzuri amma tun da liman ya zauna kai ma sai ka zauna me dalili saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan salla qa'iman fa sallu qiyaman wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in idan liman ya zauna to kuma duk sai ku ku a zaune wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal aiki da wancan hadisi hadisin 430 hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda magabata da yawa kamar yadda al-Imam Shawkani ya jera akwai ishaku bin Rahawai akwai al-Imam akwai Ibn al-Munzir akwai al Dawud al-Zahiri ibn hazmi yana cewa wa kaunina ya yaqulu jumhuru salaf akasarin magabata akasari wannan ita ce fahimta fahimtarsu akasarin malamai magabata fahimta su ita ce inda liman ya zauna to kowa ya zauna idan liman ya zauna kowa ya zauna saboda aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam jumhurus salaf yace sannan an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma rawahu an jabir wa abi huraira wa usayd bin hubayr jabir bin abdullah abu huraira usaid bin hubayr waɗannan sahabbai abinda suke fatawa akai kenan wala mukhalifa lahum yu'raf fi sahaba babu labarin akwai wani sahabi da ya musu gardama babu labari wahiyar sunna an gairi wahidi na haka ita ce sunna da aka samu fahimtata ga malamai da yawa waƙar hakahu ibn hibban aiban an sahabati salata al-mazkuri ya ce al'imam ibn hibban ya ba da labari waɗannan sahabbai guda uku jabir abu huraira usaid bin hubair don abin da suke cewa ke domin abu huraira shi ya rawaito wannan hadisi yana cikin waɗanda suka rawaito hadisi sannan kuma akwai sahabi na hudu shine qaisu bin fahdin al-ansari qaisu bin fahdin al-ansari aidan min sahaba idan aka dawo ga tabi'ai fa akwai abu sha'sa'i shine jabir bin zaid al-azdi من التابعين الحافظ عبد الرزاق yana cewa ينأتي وهو عندي ضرب من idan aka je an samu مصحبين mutum hudu sun bayyana fahimtarsu akan wata matsala sannan ba a samu wani daga cikin sahabbai wanda ya musanta musu ba to wani nau'i ne na ijma'i allazi ajma'u ala ijazati li'anna min ashabi rasulillah arba'a aftawbi waɗannan sahabbai guda hudu sun ba da fatawa wa bil inda na ijma'u sahaba idan aka ce sahabbai ba su yi jayayya da waɗannan sahabbai guda hudu din ba waɗannan sahabbai guda hudu da suke cewa idan liman ya zauna ka kowa ya zauna ba a samu wani sahabi da ya gargama da su ba walam yurwa an ahadi min sahaba khilafun li haula'i al-arba'a wato babu wani labari da aka samu game da wani sahabi wanda ya jayayya da waɗannan sahabbai mutum hudu game da alfatawarsu fahimtarsu a kan cewa idan liman ya zauna kowa ya zauna la bi isnadin muttasilin wala munqati fa kana as-sahaba ajma'u ala anna al-imam idza salla qa'idan kana 'ala al-ma'mumin an yusallu qu'udan saboda haka sai zama kamar ijma'i ne sahabban annabi dukkan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baki dayan su fahimta su ita ce idan liman yi sallah a zaune to kowa ya zauna sannan in ka dawo ga tabi'ai ya bayyana su don abu sha'afa shi ne jabir bin zaif a cikin tabi'an ma su kansu tabi'ai lam yurwa an ahadin tabi'i na aflan khilafu babu wani tabi'i da aka samu shi ma ya ba da fatawar da ta saba wannan faka anna tabi'i na ajma'u ala ijazatihi sai zama kamar su ma tabi'ai sun yi ijma'i akan wannan fahimta ita ce daidai kaga kenan a sahabbai babu wanda ya jayayya akan wannan fahimta a tabi'ai babu wanda ya jayayya akan wannan fahimta don haka idan liman yana sallah sai ya zauna to kowa ya zauna a farkon sallah ne ko daga baya ne liman ya zauna kowa ya zauna wannan ita ce fahimtar sahabbai tabi'ai don haka yasa ibn hazm yake cewa ita ce fahimtar salaful umma wannan dalili yasa muhammad nasiruddin al-albani ta'aliki da ya yi sahihu ibn hibban mujallar na biyar shafi na 471 yake cewa wannan ita ce fahimta ingantacciya wannan ita ce fahimta ingantacciya fahimta ta biyu ita ce fahimtar al'imamu malik al'imamu malik yana fatawa bi adam istiha idza qa'ada al-mahmum idan mamu suka zauna sallar su bata inganta ba idan ma mu suka zauna kaga akasin ah, fahimtar waɗannan sahabbai guda hudu ita ce fahimtar al-Imam Malik la tasihhu salatul qadir ala al-qiyam khalf al-qa'id mutumin da ya salla a tsaye a bayan wanda ke salla a zaune a fahimtar al-Imam Malik sallarsa bata inganta ba sallarsa bata inganta ba ne dalili saboda akwai wani hadisin da aka rawaito hadisi ne mursal na al-Imam Sha'bi la ya umman na ahadun ba'adi jalisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wani ya yi limanci a zaune a bayana kada wani ya yi limanci a zaune a bayana yana cikin sunan dara kutuni sai dai hadisin al dara kutuni da ya ruwaito shi kitabu salati babu salatin maribi jalisan bil ma'mumin bil ma'mumin hadisi na 2296 al-imam ad-darqutni yace wal hadithu mursalun la taqumu bihi hujja shi kansa al-imam ad-darqutni da ya rawaito ya yace hadithun mursal hadithun mursal ba a kafa hujja da shi kuma yana da rauni to amma al-imam malik yayi amfani da wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya salla a zaune din nan ya gaya wa sahabbai kada wani ya yi limanci a zaune a bayana kada wani ya yi limanci yana zaune mamu suna tsatsaye a bayana hadisin bai inganta ba tun da hadisi bai inganta ba kafa hujja da shi bai inganta ba al'imamu malik yana cewa li'annar kiyama rukunin fala ya sihu itimamul qadir alaihi bil ajiz an ajiz anhu kasairil arkan saboda akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salli qa'iman idza lam tastati fa qa'idan wa idza lam tastati fa ala janbi kai sallah a tsaye in ba ka iyawa kai a zaune in ba ka iyawa kai a kwance kaga ya nuna cewa sai ba ka iyawa za ka yi a zaune to tun da ku an samu wannan hadisi ya gwada cewa waɗanda suke iya tsayuwa bai kamata su zauna ba saboda zai zama karo da wancan hadisi wannan ita ce fahimtar al Malik Allah madaukake ya masa rahama hadisin eh, da bayanin sa yana cikin al-Mughni na Ibn mujallar mujallal biyu shafi na 48 fahimta ta uku ita ce fahimtar al shafi'i annahu la budda an yi sallin ma'amumin qiyaman khalf al-imam al shafi'i shi kuma ya ce idan liman ya zauna to dole ne ma musu yi sallan a tsaye ne dalili ya yi aiki da hadisin da muka karanta yanzu shine hadisin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai lokacin da manzon Allah ya taho masallaci yana cewa limarawa da rawat Aisha radiyallahu anha fil bab wannan hadisi da muke karantawa hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho masallaci ya tarar da sayyidina Abubakar yana sallah saboda haka manzo Allah ya karbi limanci yayi sallah a zaune sayyidina Abubakar yana tsaye sahabbai suna tsaye kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce su zauna ba ya gwada cewa dole ne tsayuwar tsayuwar tasu wato dole ne tsayuwar tasu labudda an yi sallin mamumi na kiyaman kalfal imam dole ne a zaune liman yake ko a tsaye babu makawa mafi inganci shine fahimtar sahabbai wanda muka gabatar na farko wanda shine mafi inganci idan liman ana sallah ya zauna to ya kamata duk masallaci kowa ya zauna wannan shine mafi inganci saboda ne saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shi ibnu kudama a littafin al-mughni ya kawo fahimta uku din nan duka kuma da hujjojin su bayan ya gabatar yace to babu shakka fahimtar wadancan sahabbai ita ce mafi inganci saboda hadisai da aka samu da dama akwai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ai an saka liman ne don a yi koyi da shi fala ta ƙarfi alai kada ku yi saɓani gare shi wai za salla jalisan fa julusan ajimau wai za salla jalisan fa julusan ajma'u idan ya yi salla a zaune dukkan ku yi salla a zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sa liman don a yi koyi da shi don haka idan liman yana salla a zaune kai kana tsaye ba kai koyi da shi ba sannan ga umarni na biyu fala ta ƙarfi alai kada ku saɓa gare shi kada ku saba hadisin muttafaqun alayhi sannan akwai hadisin Aisha akwai wata riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yarda annaha qalat salla rasulullah fi baitihi wa huwa shakin an taba samun wani lokaci da manzon Allah ya rashin lafiya kafin wannan jinyar tashi an taba samun wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya fa salla jalisan wa salla wara'ahu qaumun qiyaman a bayansa sai wasu mutane na sallah a tsaye fa ashara ilaihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara a nijlisu ku zauna kaga an taba samu annabi yayi limancin ba wannan ne karon farko ba an taba samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi limanci yana zaune su suna tsaye manzon Allah ya musu ishara su zauna falamman sarafa da ya gama sallah ya juyo qala sai ya ce musu inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi ai an saka liman ne don ai koyi da shi fa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i kuyi wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago ku dago wa idza salla jalisan fa sallu julusan idan ya yi salla a zaune kuma ku yi salla a zaune hadisin yana sahihu bukhari yana sahihu muslim saboda haka dan wannan karo annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa habbai su zauna ba ai ya taba ce musu zauna din wannan karo da bai ce musu su zauna ba ka dauki labarin da Aisha ta bada na rashin lafiyarsa kafin ya fito sallah yayi ta yunkuri ya yi ta yunkuri ko zai samu damar fita amma saboda tsananin jinyar da yake bai samu damar abin da ba har ya kai ga yana suma ka lura da irin jinyar da manzon Allah yake saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bada wannan sallah bai da kuzari da sauransu wanda har zai iya karantar da su bare ya taba gaya musu tunda ya taba gaya musu dan bai faɗa musu wannan karo ba babu ma'ana tunda sun riga sun sani Allah ya sa gani anas bin malik wannan ita ce fahimtar sa kamar da muka ce da jabir bin abdullahi al-ansari usaid bin hubayr da ma hadisin abdullahi bin umar kuma dukkansu sun inganta ibn kudama ya kawo hadisan kusan duka a cikin littafin al-mughni saboda ya tabbatar da cewa idan liman ya zauna to ya kamata kowa ya zauna a farkon sallah ko a tsakiyarta wannan shine abin da yake dacewa cewa an samu wannan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a tsaye eh, a zaune abubakar yana tsaye sahabbai suna tsaye annan ba hujja ba ce tunda an taba samun wani karo da manzon Allah ya sallan a zaune su suna tsaye ya musu ishara su zauna bayan kuma ya yi sallama ya musu gargadi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza raka'a farka wa idza rafa'a farfa wa idza salla jalisan fa sallu julusan don haka malamai suke cewa da a ce sallar mamu a lokacin sahabbai sallar sahabbai da suka yi a tsaye shi yana zaune da a ce bata inganta ba da mazan Allah ya gaya musu saboda haka mafi dacewa shine idan ya yi a zaunan a zauna maimakon a ce wajibi ne a zauna in ba a zauna ba babu sallah domin in ka ce babu sallah to ga wannan karo da sahabbai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsaye shi yana zaune sallar su kuma fa kaga ta inganta inda a ce sallar bata inganta ba da manzon Allah ya faɗa musu mu ci gaba hadisin ya biyu wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza amma ahadukumun nasa idan ɗayan ku ya limanci mutane falyukhaffif sai ya sassauta fa na fi as-saghira saboda cikinsu akwai yaro wal kabira da babba wato akwai karami akwai babba wa da'ifa akwai mai rauni wa zal hajati akwai mai bukata akwai yaro akwai babban mutum akwai mai rauni akwai mai bukata waɗannan duka ba ɗaya ba ne bane aka ce yaro karami ba zai iya jure tsayuwar da babban mutum zai ba sannan aka ce alkabir tsoho wanda shekarunsa sun yi nisa in ka dade a sallah shi ma zai cutu abba'im akwai mai rauni wanda ya riga ya gaji ba mamaki ya wahala a wannan yini aikinsa ya wahala kafin ya taho sallah wazal haja akwai mai bukata wanda yana son idan an gama sallan ya tafi bukatarsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sassauta fa'ida salla wahdahu idan mutum zai yi sallah shi kaɗansa fali kai kaifa a sai yayi sallar sa yadda ya ga dama idan za ka yi sallah kai kadai sai ka yi sallah ka yadda ka ga dama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alai yana sahihu al-bukhari kitab al-azan babu idza salla li nafsihi falyutawwil ma sha'a al-imam al-bukhari yayi babi idan mutum zai yi sallah shi kadai ya tsawwala sallan yanda ya ga dama sai ya kawo hadisin hadisin 703 lafazin hadisin al-imam al-bukhari idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif nan idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif idan ɗayan ku zai yi mutane sallah sai ya sassauta fa inna minhum ad-da'ifa was-saqima wal-kabira saboda cikin mamu akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai tsoho akwai babban mutum wato wanda shekarunsa sun yi nisa yana sahihu muslim kitabu salati babu amril a'imma bi takfifi salati hadisin 467 wannan hadisin menene babban darasinsa babban darasinsa shine umarnin da ya zo a cikin shi idza amma ahadukumun nasa falyukhaffi idan ɗayanku ku zai wa mutane limanci to ya sassauta an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fa haza amrun minhu sallallahu alaihi wasallam min adabil iman fi salati yana daga ladubban limanci wanda manzon Allah ya karantar da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kansa ya wannan umarni kuma ba wannan hadisin kadai bane akwai hadisin da muka karanta a baya hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake ba da labarin limancin Mu'azu dan Jabal sallallahu Mu'azu bi ashabihi al-isha'a wata rana mu'azu dan jabal yayi wa mutane sallar isha fa tawwala alaihim sai ya tsawwala sallar gare su fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa aturidu an takuna ya mu'azu fatanan yanzu mu'azu kana so ka zama mai fitinar mutane ne sai ya ce masa iza amamtan nasa idan zaka limanci mutane faqra sai ka karanta bi shamsi wa buhaha sabbi hisma rabbika al'ala ikra bismi rabbika da kuma wallahi idha yaghsha kaga an samu dalili biyu ga hadisin da muka karanta yanzu shine hadisin Abu Huraira umarni ya zo a cikin sa na biyu hadisin da ya gabata hadisin Jabir shi ma umarni ya zo a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mu'azu umarni idza amantan na tafaqra idan zaka limanci mutane ka karanta bishamsi wa buhaha hadisi na uku shine hadisin abu mas'ud al-ansari abu mas'ud al-ansari yace anna rajulan qala wani mutum yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya rasulullah inni la ata'akhkharu an salati al-ghadati min ajli fulani wani mutum yace wallahi ya rasulullah nakan jinkirta zuwa sallar isha idan ma'anar nakan jinkirta shine bani zuwa an sallar asuba eh, salatul gadati ba ni zuwa sallar asuba min ajli fulani saboda wani mimma yutilu bina dan awwala sallan da yake mana wani mutum yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo masa damuwar shi abu mas'udin al-ansari yace fama ra'aytu rasulullah fi mau'izati ashadda gababan minhu yawma idin ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'azi ya tsananta kushi ba fiye da wannan rana ku ji yadda hadisi na ya zo daga abu mas'udin al'ansari wanda yake fada ya ce shi bai taba gani ba abu mas'udin al'ansari ban taba gani manzon Allah cikin wa'azinsa ya tsananta kushi ba fiye da wannan rana sun makalata ya ce inna minkum munafire lallai cikinku akwai masu koren mutane munafire akwai masu koren mutane daga addinin musulunci wane ne mai koran mutum shine allazi zukuru lil insani ya kafo kamar misali ka wa mutum labarin da zai razana ake ai ka ne saboda a dalilin labarin ka ya ji tsoro ya gudu kamar yadda ibn lasir ya faɗa a jami'in wasu mujallar na biyar shafi na 591 wato akwai mutumin da a dalilinsa wasu ke gudun musulunci saboda halinsa suna auna musulunci da halin shi wato kaga kenan akan samu mutumin da a dalilinsa mutane su ki shiga addinin musulunci Allah ka saba mu bane a dalilinsa saboda mugun halinsa sai mutane wato mutane sukan auna addini da halin mutum sukan auna addini da halin mutum idan hali yayi kyau sai mutane su bi a satin nan nake karanta uh, maganar uh, shugaban Cuba uh, Cuba me yake ce mai ne Eh? castro eh, yake cewa yake cewa tun da an sa ce eh, fafaroma na yanzu kenan wato yana yaba mara hali ya ce tun da fafaroma halinsa kenan to zai je koma coci wato kaga yana gwada da ya bar cocin amma yanzu da ya ga halin fafaroma ya gamsar da shi zai ce zai koma coci wato shi yana daukan addinin gaba daya ya ta'allaka da fafaroma wannan abinda manzon Allah ya faɗa ne mutane al'adarsu ne suna auna addini da halin mutum da halin malami tunda idan aka ce liman ya dade a sallah mamu ya ki zuwa sallar asuba a dalilin liman mamu ya bar zuwa sallah kaga liman ya kori mamu daga sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin ku malamai akwai masu koran mutane Allah ya kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa ayyukum ma salla nasi. nas dukkanku duk wanda ya yi wa mutane sallah faliyata jawwaz sai ya takaita faliyata jawwaz sai ya takaita fa inna fihim dha'ifa wal kabira wa zarhaja saboda cikin mamu akwai mai rauni akwai tsoho akwai mai bukata wannan hadisin yana sahih bukari kitab al-azan babu takhfif iman fil wa itimamin ruku'i wasu wa na hadisin 702 da kuma sahihu muslim kitabu salati babu amril a'imma bi takhfifi salati fi tamami hadisi na 466 kaga waɗannan hadisan duka muttafaqun alaiha duka waɗannan hadisai suna sahihul bukhari suna sahihu muslim an samu umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira an samu umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir ga kuma hadisin abu mas'udin al-ansari nan ma an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa limamai su takaita sallah na hudu akwai hadisin abu qatada annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa inni la aqumu fi salati wanda hadisin yana cikin littafin nan nakan tsaya a sallah uridu an utawwila fiha ina son ainihin nufina lokacin da na fara sallah nufina in dade a sallah in tsawwala sallah fa asma'u buka asabi sabi amma sai in ji kukan yaro da ji kukan yaro fa atajawwazu fi salati sai in takaita sallah me yasa karahiyata an ashqa ala ummi dan kyamar in kuntata ma mahaifiyar yaro tunda mahaifiyar yaron tana cikin sahu tana bayan shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade ita mahaifiyar tana cikin damuwa saboda yaronta na kuka hankalinta a tashe yake saboda haka da zarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kukan yaro sai ya takaita sallah kaga manzon Allah yana la'akari da me halin mamu yana la'akari da halin mamu a lokacin da yake bada sallah wannan dalili ne da yake gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da daidai umarninsa abinda ya yi umarni a takaita haka yake sallarsa na biyar akwai hadisin usman bin abil asif sakafi usman bin abil asif sakafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa umma qaumaka taje ka limanci jama'anka sai ya ce ya rasulullah inni ajidu fi nafsi shay'an ina samun wato matsala a cikin raina ina samun wasu wasi shedan yana wasa da hankali na a cikin sallah Kada sai manzo Allah ya ce masa udnu ka matso fajallasani baina yadayhi ya zauna da ni a Sun sa thumma wada'a kaffahu fi sadri baina sadiyayya ya dora tafin hannunsa a kirji na daidai tsakanin nono na guda biyu tsakanin mama na biyu tsakiyar kirjinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa sun makala sai manzon Allah ya ce ta hawwal ta shiga tafi fa wa ba'aha fi ah, yace juya fa wa ba'aha fi bahri baina katifai ya dora hannun kuma a bayana a tsakanin kafaduna ta gabansa da bayan shi sun makala sai ce umma qaumaka ka tafi ka je kalimanci jama'anka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa masahabbai tunda duk suna wurin faman amma qauman duk wanda zai limanci jama'a fal yukhaffi to ya sassauta kaga an samu umarni har yanzu fa inna fihim al-kabir wa inna fihim al-mariba wa inna fihim al-da'ifa wa inna fihim al-zalhaja wa inna fihim al-zalhaja wa idha salla ahadukum wahdahu falyusalli kayfa sha'a idan mutum zai yi wa mutane sallah fa ban amma qauman falyukhaffif ya sassauta saboda cikinsu akwai babban mutum wanda shekarunsa sun yi nisa akwai mara lafiya akwai mai rauni sannan akwai mai bukata amma idan mutum zai salla shi kadai fa fali salli kaifa sha hadisin yana sahihu muslim kitabu salati babu amri al-a'imma bi takhfifi salati hadisin 468 kaga an samu ƙarin umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da yawa na shida shine hadisin anas bin malik wanda yake siffanta sallar manzon Allah yana cewa kana rasulullahi yujizu salata anas bin malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana takaita sallah wa yukmiluha amma yana kammala sallah yana cika ta ba wai takaitawa yayi ta da sauri ya ya gama a cikin hanzari bala yana takaita sallan amma kuma yana cika ta yana cika sallan yana bukhari da kuma sahihu muslim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 alhamdulillah malamai suna cewa sassautawa da ake magana liman yayi ya kasu kashe sassautawa wajen sallah da ake umarnin imam yayi ya kasu kashe biyu la'akari da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya sassauta din da kuma umarninsa da auna umarninsa da kuma yanda shi kansa ya yi sallah don haka malamai suke cewa sassauci na farko ne taksiful lazim sassauci na tilas idan aka ce a sassauta liman ya sassauta to akwai sassauci na tilas wanne ne sassauci na tilas shine adamu mujawazati ma ja'a annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya wuce abinda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta sallah kamar yadda muka ce Anas bin Malik ya ba da labari kana rasulullah yujizu salata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana takaita sallah yana sassauta sallah to tunda manzon Allah yana sassauta sallah ka kada ka yarda ya wuce sassaucin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake kira at-takhfiful lazim sassauci na dole wa illa fa huwa tawil don haka idan ya wuce abinda annabi yayi to ka dade a sallah ka tsawwala amma idan dai bai wuce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba to ba a cewa ka tsawala sai a ce ka sassauta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallarsa baya tsawalawa yana sassautawa kamar yadda Anas bin Malik ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan amma ahadukum an-nas falyukhaffif idan dayan ku zai yi limanci ya sassauta shi kuma fa idan yana sallah yana sassautawa mutane to saboda haka sai mu dubi yanda annabi yake sallah surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta in ka karanta to baka tsawwala ba ka sassauta Allah ya sa mun gane wanda shi ake kira at-takfiful lazim misalin eh, ya zamu yi mu kimanta sassautawan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamu yi mu kimanta sassautawa annabi tunda an ce annabi yana sassautawa alimancinsa limancinsa kuma yayi umarni a sassauta ya za mu yi mu kimanta irin sassautawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu dauki hadisin abdullahi bin umar wanda shine ma'auni duk malamai suna dogara ne da shi wanda abdullahi bin umar yake cewa kana rasulullahi ya amuru bi takfifi manzon Allah ya kasance yana umarni a sassauta alimanci wa ya ummuna bi safati amma fa yana limantan mu da suratu safati to da misali za ka ɗauko suratu safati ka karanta wanda duk ya ce ka daɗe a sallah to ya yi kuskure saboda me wanda ya ce a sassautan shi ya karanta suratu safati kaga idan ka karanta irin surar da manzon Allah ya karanta ba a cewa ka tsawwala wanda shi ake kira a takfiful lazim sassautawa a limanci na tilas hadisin yana sunan nasa'i kitabul imama ar-rukhsatu lil imam fi at-tatwil hadisin 826 yana musnadin imami ahmad hadisin 4655 da sahihu ibn kuzaima kitabul imama fi salati hadisin 2521 da kuma sahihu ibn hibban kitabu salati babu sifati salat yana sahihu sunan nasa'i hadisin 826 wannan hadisin ya tabbata daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni a sassauta a limanci amma fa yana limantar mu da suratul safat saboda haka ibn qayyim jawziya a littafin fazadul ma'ad a mujallar na farko shafi na 214 yayi magana akan yaya ake sassauta sallah yaya ake sassauta sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sassautawa sannan yayi umarni limamai su sassauta yaya zamu yi mu gane kimar sassautawan sai mu dauko hadisin Abdullahi dan Umar abdullahi dan umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtar mu a sassauta sallah amma fa yana limantar mu da suratu safat don haka ibnu al-qayyim yace fal muhafazatu fiha ala al-ayati al-qasira mutun ya dauko aya gajeruwa wa suratu min qisar al-mufassal ya zama sallarsa gajerun surori kawai yake karantawa da'iman khilafu sunna ya saba ma sunnar manzon Allah ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka yana nufin cewa idan kana son ka sassauta sallah sai ka bi surorin da manzon Allah ke karantawa ka karanta su to idan muka dauko hadisin da ya gabata hadisin mu'azu dan jabal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'azu ka karanta wa watini waz zaitun ka karanta wa shamsu wa buhaha sabbih isma rabbikal a'la wal layli idha yaghsha da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar wa mu'azu dan jabal saboda ya karanta suratul baqara a sallar isha me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ibn al-qayyim al-jawziya yace akwai dalili yace kai la'akari da labarin yanda yazo ranar kamar yadda jabir ya bada labari ranar da mu'azu ya karanta suratul baqara dinnan jabir ya ce mu'azu dan jabal kan yi sallah a masallacin madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an gama sallar isha ya tafi gida unguwarsu ya je ya ba su sallar isha ranar sai aka karo da dacewa da kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar isha da wuri ba bai yi sallar isha da wuri ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta isha'i wasu lokuta sai aka yi karo da daidai irin wannan lokaci manzon Allah bai yi sallar isha da wuri ba sannan da aka yi sallar isha aka gama mu'azu dan jabal ya koma gida kaga dare ya riga ya fara nisa mu'azu dan jabal sai dauko suratul baqara shine manzon Allah yake tsawatar masa to tun da dare ya riga ya yi nisa zaka bada sallah me hana ka karanta wa shamsi wa buhaha sabbi isma rabbikal a'la amma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wattin wa zaituna suratul isha eh, eh, sallar isha ya karanta suratul tin eh, wattin wa zaituna sallar isha sannan yace wa mu'az dan jabal ka karanta wa shamsi wa duhaha sabbihima rabbikal ala maimakon suratul baqara saboda la'akari da cewar lokacin ya riga ya ja lokaci ya riga ya tafi don haka ibnu qayyim jawziya yake cewa ba a cewa an tsananta sai idan an saba ma yadda shi kansa manzon Allah ya bada sallah yace kuma akwai misali wali hada akaza bihi khulafa'ur rashidun min ba'dihi wadanda suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina abubakar yayi sallarsa ibn al-qayyim al-jawziya yace akwai ranar da sayyidina abubakar ya karanta suratul baqara a sallar asubahi sayyidina abubakar ya karanta suratul baqara hatta sallama minha qariban min tulu'i shams lokacin da sayyidina abubakar ya gama karanta suratul baqara rana ta kusa bullowa kaga ya gama da suratul baqara a sallar asubahi sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda lokacin da sayyidina abubakar ya sallama fa qalu sai sahabbai suka ce ya khalifata rasulillah ya halifar manzon Allah ka dace shamsu ta tsulo rana ta kusa bullowa wato kamar ana mar ishara yau dai an dade ga rana ma za ta kullo mana ta sallah wa kana sai sunan abubakar ya ce law tala'at lam tajidna gafilina da ranar ta kullo ta samu muna sallah da bata taras da mu cikin gafalallu ba wato ranar za ta same mu cikin wa cikin masu ibada ba cikin rafkanannu ba za ta same mu muna sallah don haka ba laifi bane sabna umar fa yana karanta suratu yusuf yana karanta suratu Nahali, yana karanta suratu hudu yana karanta suratu isra'i a sallar asubahi inji ibn mukayyim jawziya sayyidina umar yana karanta suratu yusuf suratu Nahali, suratu hudu suratu eh, eh, eh, suratu isra wa nahwiha min as-suwar saboda haka ibn mukayyim jawziya yake cewa idan kana maganar dogon sura shine tsanantawa to ya za ka ce kenan game da waɗannan ah, manyan sahabbai sayyidina abubakar ga sayyidina umar walau na taqwiluhu ah, mansuhan lam yakhaf ala khulafa'ir rashidi da dai a ce tsawaitawa ga sallah an riga an goge to ai waɗanda ya fi cancantar a ce sun sani su ne na abubakar na umar saboda suke tare da manzan Allah ko da yaushe su suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe ya kawo hadisin jabir bin samura wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asubahi yana karanta suratu qaf wal qur'anil majid wa kana salatuhu ba'du takhfifan yace daga bayan nan manzo Allah yana sassautawa kamar misali yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu qaf a sallar asubahi amma bayan nan ya zama baya wuce surar da tafi wannan musamman akwai hadisin ummul fadl wata rana ta ji abdullahi bin abbas yana karanta wal mursalati urfa wal mursalati urfa fa qalat tace ya bunayya ya kai dana ummul ta tace ya kai dana laqad zakkartani bi qira'ati hadhihi sura ka tunatar da ni da ka karanta wannan sura a sallarka innaha la akhiru ma sami'tu rasulullah min ya yaqra'u biha fil maghrib surar karshe da naji manzon Allah ya karanta kenan a sallar magriba fa hada fi akhir al yana cewa to karshen al'amari kenan sallar magariba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wal mursalati urfa wanda ita ce magaribarsa ta karshe kamar yadda ummul fadl take fada shi yasa lokacin da abdullahi ibn abbas ya karanta wal mursalati urfa sai ya tuna mata ya tuna mata sallar magriba ta ƙarshe wacce manzon Allah ya karanta wannan sura wato sai ya zama sallar bata fita a tunaninta ba tana tuna wannan sallah Ah, don haka a nan idan aka ce ibn qayyim jawziya ya ce idan aka ce liman ya sassauta to sai mu koma ga hadisin Anas bin kana rasulullahi a an-nasi salatan fi tamali manzo Allah ya fi kowa ya fi duk wani limami sassauta sallah kuma ya fi duk wani limami cika sallah sai a koma ga yaya sallar manzo Allah take surorin annabi sai ka ɗebo waɗanda yake karantawa a magrib kai a magrib Eh, don haka yasa Ibn qayyim yace fa takfifu amrun nisbi an ce sassauci abu ne wanda ya danganci wanda ke sallar yarji'u ila ma fa'alahu an-nabi wa waqaba alayhi yana komawa ne ga irin surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya kuma nace a sallarsa tunda surorin duk suna nan a cikin littafin hadisi an bayyana sallar asubahi ga surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa sallar maghrib sallar isha waɗannan surori idan mutum ya kiyaye su to sai a ce ya sassauta sallarsa bai tsananta ba don haka a nan sassauci na farko shine a takfifun lazi, sassauci na tilas wanne ne sassauci na tilas kada sallarka tafi tsawon ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta fi tsawo fa to ka tsawwala sallah sabanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga limamai ah, idan kana son ka sassauta sallah sai ka nemo surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kai amfani da su to anan yaya za mu ɗauka hadisin ah, misali labarin sai na abubakar da ibn kaimi ya kawo sai na abubakar ya karanta suratul bakara gaba ɗayansa a sallar asubahi sai na umar yana karanta suratul hudu yana karanta suratul yusuf suratul isra da makamantan waɗannan surori na tsakiya shin sun saba ma umarni annabi sallallahu alaihi wasallam kenan la ba su saba mishi ba kamar da ibnu kaim ya faɗa sannan abubakar da ya karanta suratul bakara duk da cewa ba a samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul bakara a sallar asubahi ba amma sai ma abubakar ya karanta saboda me Allah ya ce faqara ma tayassara min alquran Allah ya ce ku karanta abin da ya sauka da Qur'ani don haka yasa ake cewa at-takhfifu eh, ibn al-qayyim yake cewa at-takhfifu amrun nisbiy sassaucin nan da annabi yayi umarni al'amari ne da ya danganci mai yinsa da mamun da suke yinsa sai ka dubi rayuwar sayyidina Abubakar da waɗanda ke bayan shi zamanin sayyidina Abubakar zamani ne na wahayi zamani ne na imani zamani ne wanda manyan mutane suke tare da sayyidina abubakar saboda haka inda ma zai sauke alkur'ani sahabbai na nan bayan shi babu mai yin tsaki manyan mutane ne ya dace da su yanzu misali in ka ɗauko suratul baqara a sallar asubai an yi akwai wanda zai saura a masallacin Haka duk za a watsa ya baka saboda haka ibnu kan ya ce fa taqfifu amrun nisbiyyu sassaucin nan al'amari ne wanda ya danganci limamin da zai yi kuma la'akari da irin surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam wa zaba alai surorin da manzon Allah ya nace yana yin su su za yi sannan da la'akari da mamudu suke tare da kai don sai abubakar ya yi haka ba laifi ba ne amma mafi dacewa shine me mai mu koma ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin da muka karanta na abu mas'udin al-ansari hadisin abu mas'udin al-ansari wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni la ata'akharu an salati gadati min ajli fulani nakan ki zuwa sallar asubahi saboda wani mimma yutilu bina dan yana dadewa yana tsawwala mana sallah abu mas'ud al-ansari yace fa ma ra'aytu rasulullah fi maw'izatin ashadda gababan minhu yawma idin ban taba ganin ranar da manzon Allah ya tsananta fushi yana wa'azi ba fiye da wannan rana kaga tunda annabi an faɗa masa wani ya daɗe a sallar asubahi manzo Allah ya faɗa ya tsawatar bayan ya tsawatar yayi umarni fa ayyukum ma salla bin nas falyatajawwaz duk wanda yawa mutane sallah cikin ku ya takaita tunda an samu wannan umarni to ba za ka ce ai Abubakar ya dauko suratul bakar a sallar asuba bala sai ka dauko umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yi aiki da shi Allah ya sa mun gani ka ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin wannan abu ya auku gabansa wani ya kawo damuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo damuwarsa ga annabi cewa wani yana dadewa a sallah don haka yasa shi ya daina ma zuwa sallar asubahi manzo Allah ya tsawatar ce a takaita to baka da hujjar kawo magana cewa sayyidina abubakar ya karanta suratul baqara sayyidina abubakar in ya karanta ya dace da yanayin zamaninsa da irin mutanen shi umarnin wa ya kamata ka ɗauka shine umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda cikin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ayyukum fa'ayyukum kowa ya cikin ku ma salla bin sale ta jawwa duk wanda zai wa mutane sallah ya takaita don haka takaitawan shine mafi dacewa ba wai koyi da waɗancan manyan sahabbai kaɗai ba wannan dalili yasa sa al ya samu matsala ya samu matsala don duk wanda zai ba da tarihi da zai ce da wuya ka samu malamin da ke dadewa a sallah irin ibn al-qayyim jawziya ibn al jawziya in ya tashi sallah to sai ka shirya in dai zaka bi shi sai ka shirya saboda shi yanda yanda yazo a nasi haka zai da ba mamaki da dauko suratul baqara din yana dadewa a sallah wannan malamai suna faɗa game da tarihinsa kuma wannan fahimta babu shakka ta dace da ainihin hadisai wanda ibn al-qayyim jawziya yayi bayani akan su amma takaita wannan uh, kamar yadda shi da kansa ya faɗa amrun nisbi yarji'u ila ma fa'alahu an-nabiyyu wa wazaba alayhi ayi la'akari da surorin da annabi ya rike yana yi idan ka karanta su ba a cewa ka tsananta ba a cewa ka dade to sannan sassauci iri na biyu shine at-takhfiful arif sassauci a dalilin matsala da ka bijiro kun ga mun karanta hadisi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakan fara sallah da nufin ya dade a sallah amma idan ana cikin sallah sai ya ji kukan yaro idan ya ji kukan yaro sai ya yi tunani a bayan shi a cikin sahu akwai uwar yaron tana cikin damuwa in aka dade a sallah za ta ƙara samun kunci saboda aka sai manzo Allah ya takaita sallah saboda ne saboda matsala da ta bijiro shi yasa ake cewa at-takfiful ari sassauci wanda ke bijirowa ko da kana cikin sallah ne sai larura ta samu wani daga cikin mamu ko wani abu ya faru haka to akwai bukatar ka sassauta don a yi a gama sallah gaba ɗaya wannan yana karantar da mu da dai ana cikin sallah sai ka ji ana kururuwa ana neman agaji to maimakon ka kaɗe sallah mai za ka yi sai ka yi abin da ake kira a takhiful al ka sassauta sassauci mai bijirowa shine sai ka rage yawan zikirin da kake a ruku'u da sujuda ka rage tsawon surar da kake karantawa saboda maza a yi a gama sallan don jama'a hankalinsu ya koma ga wannan abin da ya bijiro din wa huwa an yakunu hunaka sababin yaqtabi al-ijaza amma ja'at bihi sunnah fa yi yukhaffif akthar mimma ja'at bihi sunnah wato babu laifi don mutum ya sauta fiye da ma surorin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta misali ba za ka taba samu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya daya aya biyu a sallah ba la to amma idan uzuri ya zo sai mutum ya karanta aya daya aya biyu babu laifi wanda a nan akwai abin da za mu lura da shi da yawa da yawa akwai limaman da su suna ganin kamar gwaninta ne ba sun cewa sun saba ma sunna ba sunna ita ce ka ɗauko sura yadda manzon Allah ya karanta a sallah ka karanta idan ma ba irin surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta bane ɗauko suran ka gama ta idan ka tsakuro aya biyu uku kawai na'am sallaka ta inganta sallaka ta inganta domin abinda Allah yake fakara umma ta yasara min alquran amma duk da haka ka kamanta sallah irin ta annabi ya fi dacewa saboda haka dauko suran addire ta a kawo wata a karasa yafi tsakuro ayoyi daga cikin alqur'ani wannan babu shakka dukkan malaman suna suna fatawa akan haka domin akuro aya ana saka shi ne a cikin at-takhfiful ayat idan matsala ta bijiro ana cikin sallah sai ka tsakuro aya ko ka dade wata sura kawai sai ka wasu ayoyi sai ka karanta maza sai ayi ruku ayi sujuda ayi sallama saboda matsalar da ta bijiro to kowannen su sunna ne at-takhfiful lazim sassautawa na dole shine kada tsawon sallar ka ta wuce sallar annabi muhammad sassautawa na tilas na biyu sassautawa mai bijirowa shine a dalilin bijirowar wata matsala ka sassauta sallar ka ta ma gaza tsawon sallar annabi sallallahu alaihi wasallam nan baka yi laifi ba duka ya dace da sunnar mazan Allah saboda hadisin saboda hadisi da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nakan fara sallah da dukkan in dade na kan fara sallah da nufin in dade a cikin sallah in ne aqumu fi salati hadithin abu qatada uridu an utawwila fiha fa uduka a sabi fa aka atajawwazu fi salati annabi sallallahu alaihi sallam zai fara sallah da nufin zai zai dade amma saboda jin kukan yaro sai ya canza nufinsa sai ya canza niyyarsa wato sai ya sassauta sallar don haka don ka sassauta sallarka a dalilin wata matsala ko da sallarka ya zama tsawonta bai kai tsawon sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba laifi bane waɗannan nau'uka biyu din dukkan su sun dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, waɗannan bayanai suna cikin asharhul mumti na ibn al-usaymin kitabus salat hadisi na gaba wa an amr bin salama radiyallahu anhu an karbo hadisi daga amr bin salama Allah ya kara masa yarda amr bin salama shi ma sahabi ne amma yaro ne yaro karami ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ba da labari yace qala abi babana ya ba mu labari mahaifinsa sahabi ne sunan mahaifin shi salamatu bin nufai'in aljarmi salamatu bin nufai'in aljarmi baban babansa baban amr bin salama yace ji'tukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan na zo muku ne daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya wato abin da na zo muku da shi zan zo muku da bayani ne na gaskiya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gaya mana saboda sun yi bakunci ne ga manzon Allah sun ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen garin su suka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su bar manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa idza habarati salatu idan lokacin sallah ya zo falyu'azzin ahadukum sai daya daga cikin ku yayi kiran sallah wal ya ummakum aktsarukum qur'ana ya kasance wanda ya fi ku yawan alqur'ani shi zai muku limanci sun bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan idan lokacin sallah yayi sai dayan ku yayi ladanci falyu'azzin ahadukum dayan ku yayi kiran sallah wal ya aksar aktsarukum qur'an kuma lallai ne ɗaya daga cikin ku ya muku limanci wanda ya fi ku yawan haddan alqur'ani kala lokacin da mahaifinsa ya faɗa musu ya faɗa wa mutanen unguwan bayan sun dawo kenan shi yaronsa ne yake ba da labari shine ne salama ya ce fa nazaru da suka duba falam yakun ahadun aksara qur'anan minni babu wani wanda ya fi ni yawan alqur'ani faqaddamuni sai suka gabatar da ni suka ce to kai ne liman tunda kafi mu yawan alqur'ani wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin ni kuma dan shekara shida ne ko bakwai a lokacin duk unguwan da aka duba tun daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi a samu wani ya kiran sallah sannan a samu wani ya yi limanci wa zai yi limanci wanda ya fi haddan alqur'ani aka duba aka duba sai aka samu yaro dan shekara shida ko bakwai shine wanda ya fi hadda alqur'ani kace to ka zama liman wannan yana sahihul bukhari shi yasa yace rawahul bukhari yana kitabul magazi babu maqamin nabi sallallahu alaihi wasallam bi makka zaman al-fath hadisi na 4302 yana sunan abi daud da kuma sunan nasa'i shi rawahul bukhari wa abu daud wa nasa'i yana sunan nasa'i yana kitabul qibla babu salatil izar hadisi na 759 hadisin nan yana da tsawo ibn hajar ya datse shi hadisin yana da tsawon gaske ibn hajar ya datse shi saboda ya kawo mahallu shahid kawai abinda yake so ya tabbatar mana shine yaro karami yana limanci a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaro dan shekara bakwai ko shida ya yi limanci shi ne abinda yake so ya tabbatar mana amma labarin yana da tsawo labarin yadda ya zo an amri bin salama wanda shi ma sahabi ne wannan yaron da aka ba shi limanci ya ce kunna bi ma'in mamarran nan mu mutane ne waɗanda ke zama a wani ƙauye ƙauyen na kusa da rafi kuma akan hanyar mutane akan hanyar mutane babban hanya ne wanda zai wuce makka zai tafi yaman babban hanya ne sai ya bi ta gurin saboda haka hanyar ayari ne wa kana yamurru bina rukuban don haka mahaya suna yawan wuce mu ta wannan unguwa ta mu ya murru minan nas idan atawu Nabi sallallahu alaihi wasallam ana haka har dai Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mutane na tafiya makka saboda ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun tafi makka za su dawo za su tsaya a inda kauyen mu yake saboda muna bakin rafi muna bakin rafi dama matafiya idan za su yi sansani sukan samu wuri mai ruwa to idan sun yi zango a garinmu in ji amur bin salama ya ce fa nas'aluhum sai mu rika tambayansu malin nasi malin nasi ma hazar rajul ina labarin duniya tun da mu a kauye muke me ya faru yanzu sai a ce ai wani annabi ya fito wani mutum ke nan ya kenan yaf'aluna annabi sallallahu alaihi wasallam Wani halin arab ma'ahu suna tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallam da halin da larabawa suke ciki halin da duniya take ciki fa yaquluna sai matafiya su rika ce mana yasumu anna a arsalahu ai ba shakka gaskiya ne a Makka akwai wani mutum da ke riya cewa Allah ya aiko shi aw ha ilaihi Allah ya masa wahayi aw Allahu bi kaza Allah ya karanta da shi kaza sai ce ku gaya ne shi yaro dan karami ba matafiya ne makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam makiyan annabi mutanen makka yan kasuwa ne sukan tafi sham su tafi yaman fatauci to don haka idan sun biyo wannan kauye sai su rika tambayan su game da labarin da ya fi shahara a duniya sai ana gaya musu cewa ga wani annabi ya bayyana yana cewa Allah ya aiko shi Allah ya masa wahayi Allah ya karantar da shi sura kaza sura kaza fa yaquluna nabiyyun yazumu anna Allah arsalahu wa anna Allah auha ilayhi kaza wa kaza amur bin salama ya ce faja'altu ahfazu zalika lakala ni kuma sai in ce me da me yake cewa an karantar da shi sai a ce an karantar da shi sura kaza da kaza sai ce ku koya min su waɗannan da ke koya masa fa ba musulmai bane za su ce eh to ai lalle mun ji yana cewa an koya masa kul huwallahu ahad sai ya haddace Allahu samad sai ya haddace shi fa yana yaro dan karami matafiya ke ba da labarin irin magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake masa wahayinsa akwai riwaya ta al'imam imam abu dawud amr bin salama ce wa kuntu gulaman hafizan ni wato yaro ne da Allah ya mabaiwa na hadda ina da tsananin hadda fa hafiztu min zalika qur'anan kaseera don haka in kafaɗin magana ba ta fita kwakwalwata kana cewa kaza to ya zauna na haddaci saboda haka waɗannan matafiya idan sun zo suna ba da labari ai Allah ya wa Muhammadu wahayi sura kaza ga yanda take suna karantawa na haddaci fa kuntu ahfazu zalika al-kalam wa ka'annama yuqarru fi sadri yace wallahi idan ina haddar magana kamar ana wato liƙa ta ne a cikin zuciyata idan na ɗauki magana kamar an liƙa ta ne ba yadda za a yi ni kaina ma in cire ta wa kanat al-arab talawwam bi islamihim al-fatha saboda haka kuma duniya a wannan lokaci an sa ido ga makka in ji amru bin salama ya ce duk larabawa saboda larabawa sun riga sun canfi garin makka sun canfi garin makka kuma ba ma canfi ba ne saboda akwai hujja a kai akwai lokacin da aka samu wanda ya kokarin ya zo rusa ka'aba allah ya halaka shi saboda haka su suka ce idan kuwa ka'aba za ta samu irin wannan tsaro duk wani mutum da zai zo ya ce shi annabin allah ne kujira in mutanen makka sun karbe shi to za mu karbe shi idan mutanen makka ba su karbe shi ba to mu jira za a halaka shi saboda haka ana ta jiran Allah zai hallaka annabi yanda Allah ya hallaka waɗanda ashabul fili waɗanda suka je da nufin rusa Ka'aba yana cewa larabawa don haka duk wa'azin annabi ya shiga kasashen larabawa amma sun ki musulunta suna jiran ne suna jiran mutanen garin Makka su karbi musulunci idan garin Makka ya karbi musulunci an gama sai kulun don haka sai suna cewa utrukuhu wa qaumahu ku dai kyale Muhammadu da mutanansa fa innahu in zuhara alaihim fa huwa nabiyyun sadiqun idan muhammadu ya ci nasara akan makka to ku yarda kawai musulunci gaskiya ne shi yasa Allah yake idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja in dai nasaran makka ta zo to zaka ga duniya mutane na shiga musulunci kungiya kungiya saboda ana jiran makka ne ta musulunta in dai mutanen makka sun karba muhammadu to an gama na falamma kanat su ahalin maka sai amur bin Salama ya ce lokacin da aka zo ga yakin maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara ba dara kullu qaumin bi Sau saboda ka duk jama'an larabawa sai hanzari suke suna tura tawagansu zuwa makka zuwa madina sai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa makka tun ma yana yana makka kafin ya koma madina ana ta tafiya saboda me saboda karban musulunci wajen manzon Allah dama jira ake in ya ci nasara akan maka to annabin gaskiya ne in bai ci nasara ba to dama jira ake halaka gare shi don kuwa ba addinin gaskiya bane to lokacin da aka samu fatu makka sai mu ma mutanen kauyen mu suka ce to lokaci fa yayi sai babana da jama'an garin mu suka yi tawaga eh, suka tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi islamihim su tabbatar da musulunci su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna cewa baban ya riga musulunta kafin yaron amma a cikin labaran da aka bada ana cewa shi kansa Amr bin Salama ya samu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin yana cikin littafin al-Imam Tabrani shi ma ya samu zuwa ga annabi ya samu bakuntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da babansa da tawagar mutanen kauyen suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka dawo to shine ibnu hajar ya kawo labarin daga gurin baban da ya dawo sai ya ce ji'tukum wallahi min indin nabiyyi haqqan nazo muku ne daga wajen annabi kuma annabin nan gaskiya ne wannan annabin babu shakka gaskiya ne kaga wannan yana gwada cewa mahaifin shi ya fara tafiya kafin yaro ya faqala lokacin da zamu rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mana sallu salata kaza hina kaza idan lokaci kaza yayi to ku sallaci kaza wa sallu salata kaza fi hini kaza idan lokaci kaza yayi to ku sallar sallah kaza fa idza habarati salatu idan lokacin sallan ya zo fal falyu'addin ahadukum sai dayan ku yayi ladanci yayi kiran salla wato ya kira salla da ikama wani ya ummakum aktsarukum qur'ana wanda ya fi ku haddan alqur'ani kuwa ya limance ku to da tawagan ta dawo kauyen lokacin da suka dawo shine amur bin salama ya ce fa nazaru suka duba mutanen tun tunda yanzu aka musulunta yanzu aka musulunta wa yake da hadda falam kun ahadun akthar qur'ana minni ba a tarar da wanda ya fi haddan alkur'ani fiye da ni ba ya aka yi nima na samu haddan ba zuwa wajen annabi na karanta ba la lima kuntu atalaka minar rukubani saboda in matafiya sun zo wucewa zan ringa tambayar su ina yaro dan karami ina yaro dan karami ya so bani labari ai muhammadu yanzu an saukar mar da sura kaza da kaza cikin matafiyan akan samu musulmai akan samu musulmai wanda za su karantar da shi surorin alkur'ani kuma sai ya haddace faqaddamu ni baina addini sai suka ce to kai ne limamin unguwanmu wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin ina dan shekara shida ko bakwai wa kanat alayya burda yana da wani dan kwarjale kyalle ne wanda ya daura amararsa kawai idan ya yi sujuda sai kyallon ya dangane ita ma wartafa saboda haka unguwar gaba ɗaya an haɗu ana bin liman limanin yaro shi eh, wato ya ɗaura kamar ka ce sket ne kawai kyallon ya ɗaura a mararsa amma idan ya yi sujuda sai ya so kyallon ya dangane saboda haka sai ana kallon al'auransa ta baya sai wata mata tunda akwai sahun mata akwai sahun mata daga ciki ta ce ala iska anna istiqari'ikum yanzu ku manya ba za ku yi kokari ku samu sutura da za ku rufe eh, limamin namu al'aura ba kaga dan liman bai da masu sutura da zai limanci da ita yanda yana sunan abi dawo fa qalat imra'atun minan nisa waru aurata awrata qari'ikum ku rufe mana al'auran limamin namu mana saboda haka sai mutanen gari suka ce ya kamata tunda wannan ya zama liman ai ya kamata a yi mai sutura saboda aka sai aka sayo kyalle aka mai riga amma bari tu bi shay'in farhi bi zalika al yana cewa ban taba yin murna kamar lokacin da aka yi mai riga saboda na zama liman ba an mai rigan da zan sa don in yi limanci amru bin salama yace fa ma shahidtu majma'an min jarmil illa kuntu imamuhum ila yawmi hadha shi yake ba da labarin bayan ya girma yana cewa tun daga ranar da aka naɗa ni liman ina shekara bakwai ban gushe ba kabilar jarmu sunan kabilar su aljarmu kabilar mu ta jarmu ni nake limanta su har zuwa yau saboda haka kaga an samu tabbacin yaro yana iya limanci tun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam uh, ibn hajar ya yi sharhin wannan hadisi a littafin fathul bari mujallar da takwas shafi na 23 yana cewa walam yusuf man qala innahum fa'alu zalika bi ijtihadi idan ka ce ai mutanen kauye ne suka sa yaro karamin limanci ai annabi bai sani ba sai a ce maka a'a idan annabi bai sani ba ai mahalicin da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani saboda abin ya auku ne zamanul wahayi ya auku ne zamanin da wahayi ke saukowa a duniya don haka idan akwai gyara a doron duniya Allah ya sani zai turo mala'ika jibrilu da sako zuwa ga Allah Muhammad a kowane kauye abin ya auku la yakau taqriru fihi ala ma la don haka idan manzon Allah har ya bar duniya bai ce abin da mutanen ƙauyen suka yi laifi ne ba babu wanda ke da ikon a yau ya ce yaro ƙarami ba zai yi limanci ba Allah ya samun gani amma in ka koma ga masaba ta malaman fikihu zaka tarar babu shakka akwai sabani ah, sabani da aka yi mazhaba ta al-imam shafi'i sallar ba ta inganta idan yaro karami ya limanci ko da tun tana filaci mazhabar al-imam malik mazhabar al-imam abu hanifa mazhabar al-imam ahmad bin hanbal duka idan imamatu sabila tasihu fil fard bil bali inda sallar farilla ce yaro karami wanda bai balaga ba yayi limanci ba ta inganta ba wanda shine abin da zaka tarar da littafin fiqh ibnu hajar ya ce amma in ka koma ga hadisi fa gashi nan والصواب أن إمامة الصبي تصح بالفرض والنفل فذاك ما في إنغانشي شيني صلر يارو إن دي يارو يا بلغا yayi wayo yana da wayo matukar yaron yana da wayo domin daga shekara shida zuwa bakwai yaro ya yi wayo idan yana da wayo yana da haddan alkur'ani kuma jama'a su suka gabatar da shi ba shi ya gabatar da kansa ba to babu babu tabbabu makawa wannan sallah ta inganta don baka kiyasi idan akwai nasi ba ka kiyasi idan akwai nafsi da ka duba nan al'autar na al'imamu shaukani mujallar na biyu shafi na da 401 subulu salam mujallar na uku shafi na 94 hatta fatawa bin baz mujallar na goma shafi shafi na 194 da fatawa na ibn al'usaimin mujallar na goma shafi shafi na 81 abu ne ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka babu wani mai fatawar da zai ce sallar yaro bata inganta ba idan yaron nan yana da wayo ya kai shekara shida bakwai kamar yadda ya zo cikin labarin amur bin salama kuma yana da haddan alkur'ani babu shakka sallah ta inganta Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana kuskure صلى alaikum assalam wa rahmatullahi sallah da aya da min ku karanta abin da ya sauwaka idan aka yi sallar da aya daya malamai suna cewa idan ayar ta ba da ma'ana sannan ayar ba ta da mahada a gaba ko mahada ta baya to babu laifi kamar misali wanda ya yi sallah da aya guda fawai lullin musallin bai kyauta ba aya guda ce amma kuma ayar tana da mahada ta gabanta in ka tsaya a nan ba ta ba da ma'ana ba allazinahum an salatihim yusafu sannan za ta ba da ma'ana don haka idan ayar ba ta ba da ma'ana ba to sallah da aya guda bai inganta ba don haka yasa um, ibn al-qayyim a littafin zadul ma'ad yake cewa mutum na farko wanda ya aikata wannan shine marwan bin hakam wanda malamai suke ganin uh, ya saba ma ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya karanta aya da tak ya limanci da ita mafi dacewa shine idan ayar ta ba da ma'ana babu da amma idan ayar tana da bukatar gabanta ko bayanta to sallar ba a cewa ba ta inganta ba sai dai ba a yi ta yadda ya dace da sunar mazu Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam a sake maimaita sura a sake maimaita fatiha a sallah bai da kyau maimaita fatiha a sallah ba shi da kyau in fact akwai malaman da suke cewa sallah tana baci idan aka yi haka a musamman ya saba ma ainihin sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli dan ne zai sa mutum ya maimaita sura ya maimaita fatiha a sallah kamar maimaita sura wannan yana da asali babu laifi don ka maimaita sura musamman idan sallar mata nafila ce ko da aya ɗaya ce kai ta maimaita ta inda ya kiyamun laili ne wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma game da sallar farilla ba taba samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba bai dace mutun ya aikata ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik